This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da dalol da niyya da kuma wato nomad FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alher ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga nan Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin. To kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. ana kan shirin jana'izar sarki abdullah a saudi arabiya yan sa'o'i bayan da wannan masarauta ta 'yan mashabar sunni mai ɗimbin arzikin man fetur ta dau matakin um, 'yan majalisar ƙasar yaman sun ki amincewa da marabus ɗin da shugaban ƙasar abdulrahabu mansur hadi ya yi wa'adin da 'yan ƙungiyar isil suka bai wa ƙasar japan da ta biya dala biliyan 200 domin fansar 'yan ta biyu ya cika To labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan sabon bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fitar inda ciki take barazana ga gwamnatin jamhuriyar Nijar. Sai kuma mai da martanin waɗansu kusoshin jam'iyyar APC dangane da shawarar da babban masawarcin fada shugaban gwamnatin Najeriya ya bayar kan harkokin tsaro da cewa a tsage zaɓe. Bello Habib Galadanci zai shigo da shirin addini amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya ana kan shirin jana'izar sarki abdullah a saudi arabia 'yan sa'o'i bayan da wannan masarauta ta 'yan mashabar sunni mai dimbin arzikin man fetur ta ɗau matakin ganin an sami magajin cikin sauki ta wajen naɗin madadinsa wato sarki salman sarki abdullah ɗaya daga cikin manyan sarakuna a duniya kuma da ɗaɗɗan aminin amurka na kud da kud ya mutu a yau juma'a bayan da ya daɗe yana rashin lafiya Sarki Abdullah na ƙasar Saudi Arabiya wanda ya daɗe yana ƙulla ƙawance da ƙasar Amurka a yaƙar ta'addanci ya rasa ransa. بسم الله الرحمن الرحيم بيان من الديوان الملكي ببالغ الأسى والحزن sanarwar ta fara da sunan Allah daga ofishin gidan sarautar Diwan cikin bakin cikin Yarima Salma bin Abdullah bin Abdulaziz al-Saud da duk sauran iyalan gidan sarki muna baƙin cikin sanar da ku cewa Allah ya ɗauki kiran sarki Abdullah bin Abdulaziz al-Saud da misalin karfe ɗaya na safiyar yau Juma'a. Ana kyauta zaton shekarunsa casa'in a lokacin da ya rasu kuma ya share lokuta masu tsawo yana jinya. Ƙanin Sharima Salman wanda ba daga ɗaki ɗaya suka fito ba shine ya gaje shi. an yi nunin rantsar da sabon sarkin dai a gidan talabishin na ƙasar saudiya a yau juma'a kuma ya yi alkawarin ci gaba da gudanar da mulkin ƙasar bisa tsarin da mamacin ya shata sarki salaman wanda ake kyauta zaton shekarunsa saba'in da tara dama shine yarima mai jiran gado sannan shine ministan tsaron ƙasa tun shekara ta sha biyu. shugaba Barack Obama a madadin Amurkawa ya aika da saƙon ta'aziyya zuwa ga jama'ar Saudi da iyalin marigayin. Mr. Obama ya ce sarkin ya kamanta gaskiya kuma yana riƙe alkawarin da ya ɗauka musamman amfani da ƙawancen Amurka da Saudiya wajen wanzar da zaman lafiya da walwala. 'Yan majalisar ƙasar Yemen sun ƙi amincewa da murabis ɗin da shugaban ƙasar Abd Rabu Mansur Hadi ya yi. 'yan majalisar dai na wani taron gaggawa a yau juma'a domin magance kaiwa da kawowar siyasa a ƙasar shugaban ƙasar yamen tare da jami'an gwamnati sun yi murabis a jiya alhamis wannan lamari dai ya zo ya biyo bayan kaiwa da komowar siyasa tsakanin shugabannin da mayakan huthi waɗanda ke ƙoƙarin da ƙasar tun ranar litinin mai magana da yawon gwamnatin yamen a nan washington muhammad albasha ya bayyana cewa shugaban zai yi murabis ta kan dalilan sada zumunta jiya alhamis wasu kalamai da firaministan khalid ba ya buga A kan shafin facebook kamfanin dillancin labaran rauta ya rawaito cewa gwamnatin kasar ba ta sha'awar shiga surkullen siyasa ne a kasar da yake magana daga birnin sana'a a jiya alhamis wakilin majalisar ɗinkin duniya jamal benoma ya bayyana cewa za a kawo rigingimun siyasa ne akan um, za a kawo siyasa ne idan kungiyoyin da ke hamayya da juna suka mutunta yarjejeniya da aka cimma da ke cewa rarraba karfin iko ga kasar domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. Ana sauran labaran duniya ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka. wa'adin da 'yan kungiyar isil suka bai wa kasar japan da ta biya dala miliyan 200 domin fansar 'yan kasar ta biyu ya cika nan take dai babu wani bayani a yau juma'a na halin da 'yan kasar japan ɗin su biyu ke ciki da safe yau juma'a ne mahaifiyar ɗaya daga cikin mutanen biyu da mayakan isil ɗin ta kame ta buƙaci gwamnatin japan ɗin da ta biya kuɗin da ƙungiyar ta buƙata domin fansar ran ɗanta awanni kafin cikar wa'adin jinko ishodo mahaifiyar kenji ta nemi gwamnatinta ta biya dala biliyan 200 inda take ta ce a lokacin da nake karewa don allah gwamnatin japan ki ci rayuwar ɗana mayakan na isil dai sun fitar da wani faifan bidiyo ranar talatin nan ta wuce inda suke barazanar kashe wasu 'yan kasar japan biyu da suka kame goto da haruna yukawa in dai har japan bata biya fansa cikin awanni 72 ba sun alakanta yin hakan ne domin japan ɗin na taimakawa wajen yaƙar ƙungiyarsu a yau juma'a ne ministan harkokin waje fumio kishada ya faɗi cewa japan na yin iya ƙoƙarinta ganin ta yin iya ƙoƙarinta domin kare rayukan 'yan ƙasar ta biyu da ake garkuwa da su amma japan ba za ta ba da kai ga ta'addanci ba tsohuwar firaministan thailand yingluck shina watra ta samu cikar ta biyu yau juma'a a lokacin da masu gabatar da ƙara suka ce za su tuhume ta da manya-manyan laifuka sai kuma 'yan majalisun da aka nada na soji sun kada ƙuri'a domin tsige ta daga kan mukami saboda sakacinka kan shirin rangwamen shinkafa jami'ai dai sun gaya wa 'yan jarida a yau juma'a cewar yunlak za ta fuskanci tuhuma kan manya-manyan laifuka a babbar kotun ƙasar. Thailand din, idan kuma aka same ta da laifi za ta fuskanci hukuncin ɗaurin gidan yari har na tsawon shekaru goma. 'Yan majalisun dai sun kada ƙuri'u kan tsige ta daga kujera a dalilin rashin kula da shirin. Idan har aka tsige ta, to za a haramta mata shiga duk wasu harkokin siyasa a ƙasar har tsawon shekaru biyar. Mr. Yingluck dai ta kare kanta a jiya alhamis a gaban 'yan majalisun kasar inda ta gaya wa mambobin 'yan majalisun haɗari biyu da ashirin. Labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo inda a ciki take barazanar kai hari a jamhuriyar Nijar. ta haka na tuntuɓi Profesor Bobe na Maiwa wani mai fashi kan harkokin yau da kullum na Diop University da ke wato Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal yadda yake kallon wannan lamari sai ya bayyana cewa. E ba wani abin da za na faɗi girsa alheri eh, da ban faɗe shi ba ko can tun baya wato abin da nake gudu ne gashi nan shine ya zo yanzu eh, a Niger. Eh, da na so a yi rigakafin abun saboda shi ne faɗi ina faɗin a'a mutanen na a bar saukanar su ko kuma koma ana yi a zan kama baki alaikum yanzu sai ga shi ya zo shi abinda nake so in ga ma yan Niger shine cewa dai kada hankalin mutane ya tashi mutane su ta tarara suna gudu suna jin tsoro abin nan an taba ganin irin haka nan a zamanin da aka yi wancan eh, shekara da tamanin zuwa tamanin da ɗaya da aka yi zancen Muhammadu Marwa mai tatsi ne a zamanin nan ni ina magare a can tsakanin da magara da Kano ba irin abin da bamu ji ba to sai kuma Allah da ikon shi aka samu aka ciyo kan wannan abu yanzu dai hankalin yan Niger nake nema su iya kwanta eh, kuma a ci gaba da roƙon Allah tunda har yanzu dai wuri ana wurin barazana to a ci da roƙon Allah kada wannan barazana ta tabbata. To a ganin ka wannan haɗakar ƙasashe uku nan zai wani tasiri a yunkurin shawo kanta da kayar baya da ƙungiyar Boko Haram ke yi? dole ila tilas sai an gama da najeriya in najeriya bata ba da hanya ba a shiga cikin kasar ta to ya za a yi a ce wa'annan mutane a yaƙe su kenan kenan ita najeriya sai ta ba da hanya kenan su nema su ciyo kan najeriya najeriya ta yarda saboda shekarar da an ce an yi taro a yamai ko da na ga ambasada na najeriya ya halarci wannan taron to ai ba maza minista na harakokin kasar wajen najeriya ba ya halarci wannan taron to ana cewa dai kamar ko dan suna cikin yanayin siyasa ne amma kuma 'yan najeriya su da kansu su bar ganin kamar kamar cewa tunda na saurara a cikin murar amurka wasu 'yan najeriya suna haɗe kamar makarƙashiya ce ake cewa musu a'a taimako ne na makwabta zuwa ga makwabciyar ƙasa wadda ta shiga cikin halin kakani ke yi dole an san haka ko ina ana haka nan balantana da ya zama mu 'yan uwa ne ya za a yi a ce mu cuci najeriya a'a in najeriya ta watse to ban yi tsammani ba za a yi zancen wata kasar benin wata kasar niger wata kasar chad ko kuma wata kasar kamaru a'a har ma zuwa afirka ta tsakiya ko duka afirka ta yamma ma za ta watsewa to kenan saboda haka dalilin haka ne ake kawo taimako don a yi a samu wannan matsalar ta shiga da ta fara cikin kasar najeriya da take tana yaduwa cikin waɗannan kasashen eh, ita ma a samu a ciwo kanta wato ai maganin ta saboda idan ta wuce najeriya wa ina ganin waɗannan kasashen nan ba ta barin kowa dangane da rasuwar sarki abdullah na kasar saudiya yaya kake gani wannan zai shafi harkokin ƙasar. eto eh eh, idan aka tsaya aka yi nazari ai eh, shi na saurari sabon sarkin salman ibn abdulaziz yana faɗin kamar ba zai fita ba daga tafarki ko kuma aƙida irin waccan wadda shi abdulaziz ibn nasi abdulaziz abdallah ibn abdulaziz yake bisa gare ta wato sarauta ce ta ƙasa kuma ƙasar tasu ya zamanto ba wani mai kawo wani sabon shiri haka nan muddin ba ya zamanto ba suke zuwa sannu sannu an san da akwai 'yan ci gaba da ake na ana samu a cikin kasar ta saudiya eh, ba wai ta cewa da a girka tafarkin demokrasiya ba amma suna nan ta kamar yadda wa'ansu sarautokin na gargajiya na can wajen nasu ke yi wato an san yanzu mace ta fara samun yancin kanta a kasar ta saudiya an san kuma an fara zaɓe na ƙananan hukumomi wannan ina ganin cewa shi wannan sabon sarkin salman ibn abdulaziz shi ne ya kirkiro da wannan abin tun da ya jima yana kamar rikon gadi na eh, wancan tubashin nashi kakin ya rasu to ana ganin cewa kamar za ya kawo za ya ci gaba da kawo gyaran huska ga irin yanayin tahiyar da iko a wannan ƙasa wannan kuma shine ake fata yanzu dangane kuma da kama zamantakayya kuma da makwabtakayya da yan uwa ina ganin dai ba a samu wani babban sauyi ba saboda an san da kasar saudi arabia ta ɗauki ƙasar iran kamar kasa ce kishiyarta tun ba da ya zamanto su yan iran eh, mahi su duka yan shi'a ne su kuma yan eh, saudi arabia suna yan sunna ne to wannan dai ba a samu wani babban sauyi ba za su eh, ci gaba da takin cikin saƙa tsakanin Saudi Arabia da Iran ke yanzu dangane da kama irin abin da yake faruwa a wajen ta'addanci tunda ita gaskiya a faɗe ta an sa akwai mutane na ƙasar Saudi Arabia da suke ba kamar 'yan ta'adda taimako da Saudi Arabia da eh, ƙasar sarauta kowace da ƙasar sarauta Qatar an san su ne kama masu ba da babban taimako to wannan dai ba zai kawo wani babban sai saboda ba wai gidan sarautar ne yake ba da wannan taimakon ba a'a mutane ne da can ma'azirta su ne eh, suke huddo kamar arziki suna ba 'yan ta'adda wannan dai ba a kawo wani ba. To ya masarautar za ta iya taimakawa wajen shawo kan wannan lamarin kasancewa ƙasar tana kan gaba a daular larabawa a yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci? ita ma masarauta ai tsoron tsoron yan ta'addan nan take kenan gwanda ma ta yi nisa da su su je wasu kasashen can su yi da su yi shi a nan cikin gida kada ku manta a wani zamanin wa ita saudi arabia kamar tana cikin kasashe wa'anda da mutane suka nuna cewa saboda tsananin arzikin ta yan eh, ta'adda su roka yanzu ga sunan a kowarta yaman to gwanda ta tsaya a waje ita masarautar ta saudi arabia duk abin da za ta yi za ta yi kokari ne wa'annan yan ta'addan kada ya zaman to su zamna a cikin kasar ta in suna wajen makwabta ya yi musu alheri kai ya zaman to yana cikin eh, ya shigo nan cikin gida har ya hambarar da duka abin da ya zaman to su suna kuri da shi wato in dai abu yana wajen makwabcinka in bai shahe ka ba dai su a gare su a nasu gani gwanda ya zauna can da ya shigo cikin kasa kenan duk kokon da masar ta yi shine cewa da irin wannan tarzoma da ake cikin sauran kasashen larabawa ko kuma har yanzu cikin nahiyar afirka ko kuma can cikin kasashen eh, duniya sauran kasashen duniya to ya kwari a can su gare su kawai dai ka ya zo saboda shi suke nisa da su Profesa Bube na maiwaki na na jami'ar Diop a Najeriya kuma waɗansu ƙososhin jam'iyyar hamayya ta APC suna ci gaba da mai da martani kan kiran da kanar sama da suke yi dangane da neman a ɗage zaɓe wakilin Murtala Faruk Sanyina na da ci gaban rahoton. da yake jawabi a taron gangamin yakin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a birnin Sokoto gwamna aliyu magatakardawa mako ya yi kakkausan suka akan kalaman na mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro na bukatar ɗage gudanar da babban zaɓen watan fabrairu nan mai zuwa abinda gwamnan ya bayyana a zaman wani yunkuri na kawo cikas ga tsarin zaben. Wala ba bai ba da shawara ne mai ba zan shi mai ba da mugun shawara. Da ku ba da shawara ga haka zabe ba shi bace. An roƙe shi ka ba shawara kan tsaro in har zai iya. Me hada da bai ba da shawara kan tsaro da a wato dage zabe. Bace a dage zabe inda ce a dage zabe don bala tsaro. Ma ce a dage zabe don bala kuma kuma da shirya ba yi sani. Kuma zabe ba shi ba gaishe ke reporting ba. Ba a da suke ba. Ba shi ya karfa su ba. ba shi suka aiki ba president suka aiki in sun kasa president kuma zaɓe su je suka president sun kasa president shi faɗa ba jama'a ga abin da ke so a shi shi majalisa ga abin da su ayi sai a yi amma ba ta hanya te ba hanya ba wato zalunci suka zo mutane kuma duk mai son ƙasar ga ya ga take yanzu gwada mutane sun a garin da ai zaɓe ka samu sai jamhuri bai fata a ce an an zaɓe ko da awa guda ne za ba daidai ba ne kuma zalunci ne kuma ya nuna rashin kishin ƙasa gwado ga halin wannan shi mai ba shawara your excellency matsalar da ya tayar ita ce ya zuwa yanzu ita hukumar zaɓe ta ba da katin zaɓe kusan miliyan talatin kuma akwai sauran miliyan talatin baka ganin wannan kamar matsala ne ai gare ka jiya kai kaja kaja hukumar zaɓe hukumar zaɓe ta gama haka aikin shi ne ya gama haka aiki shi ne gama haka to da kai shiga wani aiki da ba sa shi ba wanda an ba shi ba iya ba ya ce wani wani wani aiki da ba sa shi ba to kowane mataki jam'iyyar adawa ta APC za ta dauka akan lamarin tambayar kenan da na yi wa ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar janar muhammadu buhari aikin inec ne ita kuma inec mu 'yan jam'iyyunmu za su je su fuskance su saboda aka ba don shi da wannan aiki in yana da son yi wannan magana ya je ya gama ubangidan shi da alama dai cincirin dundubun dubatar jama'a a gangamin yakin neman zaben sa a jihohin sokoto kebe da zamfara ya gamsar da janar buhari din wanda ya bayyana da alamun nasara duk da cewa yana ganin akwai sauran aiki a gaba yayi nasara saboda shugabannin 'yan jam'iyya na jihohin da 'yan majalisu sun yi aiki sun gama mazaɓinsu su zo waɗannan taruka da za a yi. Shi kansa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Chief John Oyegun cewa ya yi ƙirshe rage zubar da ƙwalla a taron jama'ar da ya gani a jihohin uku. I have seen people cry. I have seen people scream. I have seen people try to just touch the dress of the apostle of change general muhammadu buhari ya ce na ga jama'a suna kuka wasu na ihu inda suke kokarin koda taɓa rigar jagoran canji general muhammadu buhari ku jama'ar ƙasar nan da ku 'yan jihar kebbi a yanzu na lura ma kun karɓe kambin neman canji ɗin kuma da yardar allah da goyon bayan ku canji zai tabbata a ƙasar nan murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto nigeria an waɗi kowa ya shaida san zamani. Ku yi zaben adali domin shi ne mai ƙasa. na shirya Bauchi kuma Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoto cewa wani ayarin gwamnan jihar Gombe ya gamu da haɗarin mota da ya sanadiyar rasuwar mutane goma sha hudu ya kuma ya kuma yi mana hira da waɗansu waɗanda suka ga wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana. Tawagan mutanen da to akwai bus guda ɗaya da kuma bus guda biyu wanda za su wuce Abuja. To an yi accident din da har mutane goma sha hudu sun rasu. Dan kafin in je already an riga an dauki ga mutane bakwai wanda na tabbatar. Har ma shi kansa jami'in wato dakaru masu kula da hanyar road safety kenan. Mr. James Audu shi ne unit commander na nan alkalari kenan. Mm. Wanda da ni da shi muka shaida muka ga irin abin da ya faru. To karo ne suka yi wannan hadarin mota ya shafi motar 'yan jarida na gidan gwamnatin jihar gombe akan hanyar su ta komawa gombe a bayan da aka tashi a taron kaddamar da yakin zaɓe na jami'ar pdp wanda shugaba jonathan ya yi a garin bauchi ga ƙarin bayani daga bakin kanin wani ɗan jaridan da ya samu rauni sunana to shi internal injury ya samu ba external ba za ka an daura masa ruwa ya yi kamar yana wani kaɗan daga cikin dai halin da yake ciki kenan akwai sauran abokan aikinsa yan jarida eh. kamar da su waye da waye ne eh, akwai awadu shi ne full picture kenan shi ya kare a hannu ma akwai wata kuma jinta ita ma ta zo ciwo

domin ka rasa shi kai kira bai amsa kira ba sai To Allah jikan mamata har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe goma da minti ishirin na safe. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya zidlalu wal ikrami maraya. Malamai a Najeriya sun bayyana matsayin addinin musulunci game da tarzoman siyasa. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. A daidai wani lokaci da ake haramar zaɓe a Najeriya, malamai sun yi ƙarin haske kan matsayin addinin musulunci game da tada rigima da tarzoma a lokacin da ake siyasa ko zaɓe. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. a daidai lokacin da kamfen ke yin zafi tsakanin 'yan takara daban-daban na mukamin shugaban kasa da sauran mukamai a siyasar najeriya wasu mutane yanzu sun dukufa wurin kokona fostoci ko ofisoshin waɗanda ba sa goyon bayan tsayawar takararsu a hidimomin zaɓe na najeriya 'yan jam'iyyar pdp dai suna kan gaba a jerin 'yan takara da ke korafi cewa ana wulakanta fostocinsu da kuma kona motoci a duk lokacin da aka ga motocin shugaba goodluck ebele jonathan suna kamfe musamman a waɗansu yankuna na arewacin Najeriya. Tuni dai waɗansu malaman addini suka fara tir da Allah wadare da irin wannan lamarin, inda suke cewa ƙone dukiya babban laifi ne ko a cikin musulunci. Kamar yadda da Malam Abubakar Muhammad Atiku walin kalgo yake bayyana mun inda yake cewa. Suna ɗaukar dukiya, dukiya lazimi ta yi, don haka kone motoci ko kone gidaje wannan duk ba tsari ba ne na addinin musulunci. Addinin musulunci yana son ka zama mutum mai yin abin da Allah da manzo ne yake duk da yaki da Allah ne ya hana kone itace ya hana kone abinci ya hana buɗe tsoffi ya hana walakantar da dukiya saboda haka mutane sun wayi gari yanzu ba addini ake yi ba ana yawa da tsoron بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد wasu suna ganin a matsayin shi na mai mulki mai gwamnati kamar karfin shi ya yi yawa ta yadda ta wannan hanyar ne kawai za a nuna mashi ba a son shi idan shi ya jahilci wannan al'amari mutane ya kawo su bi idan ni ina na sai ka bi ni za ka da lil makulur bi sulkali da adalil masuluk bil makuluk ya atul kaliki saboda baka jin umurin wani mutum don ka saba abin da Allah ya ce shi don shi ya saba sai kai ko shi ke kenan sai ka saba amma wannan wani abu ne nau'i na ba tsari na addini ba addini musulunci na yana son ka zama makarimul akala ka zama mutum mai jin kunya mai yin da'a mai jin tsoron abin da wani zai zo ci a ca don haka musulunci bai ba da wannan daman ba a kowane fotunan gullok gullok bai da haƙƙi ne a ƙasar yana da haƙƙi amma kai da kake so na ce a kai ka so ba ka ba a ce a matsala babu matsala. Wasu suna ganin a matsayin shi na mai mulki mai gwamnati kamar karfin shi ya yi yawa ta yadda ta wannan hanyar ne kawai za a nuna mace ba a son shi. idan shi ya jahilci wannan al'amari mutane ya kan su bi idan ni ina banna sai ka bi ni lada da da ɗauke ta ba siyasa ce ta musulunci ba ko ko kafirci abin da an matsalar mu shine mutane su gane cewa kasan nan babu mulki abu ya lalace ƙasar ta lalace babu ci gaba kullum cikin fitila wannan kace kan shugabannin ga sun kasa bari mu baddala sun saboda kasawarsu. Sheikh abubakar muhammad atiku walin kalgo kenan wani malamin addini a birnin kabi ta jihar kebbi a najeriya a tattaunawa da na yi da shi a yanzu dai babu shakka sha'anin siyasa ya zafafa a najeriya inda kace na ce da cece ku ce tsakanin 'yan siyasa wannan bayani dai ya zo daidai lokacin da dukkan 'yan takarar su kusan goma sha bakwai suka rattaba hannu a wata yarjejeniya ta tabbatar da an yi zaɓe cikin zaman lafiya da lumana a najeriya ba tare da an wani tashin hankali ba ko dai kafin zaɓen ne ko kuma bayan shi ko wannan yarjejeniyar za ta yi tasiri da aiki idan aka yi la'akari da abubuwan da magoya baya ke yi wanda suka saba wannan yarjejeniyar lokaci ne kawai zai nuna umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria madalla a gaida malam umar an tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc He Muhammad ناسي محمد صلى To jama'a abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma wani makon insha Allah za mu ƙara dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Umar Faruk Musa. Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai masu saurare shirin yau da gobe na nan tahi na tanadi kabewa ne da gyada da alayyahu sannan ku ji karashin tattaunawar muhammad bari da ɗaliban jami'ar bayero akan ma'amala da cuɗanya tsakanin matasa 'yan ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban waɗanda zaman karatu ya haɗa a jami'ar ta bayero mutanen da suke addini na kiristanci duk harsuna nan su ma kuma ga suna ana zaman lafiya interaction a nan yana da kyau gaskiya mutanen kano nan suna da amana sosai ba wa iya iyakarta kenan ba. Kar ku manta cewa a yau Juma'a za ku iya kiran mu kai tsaye ku sanar da mu irin tambayoyin da za ku yi wa 'yan takarar shugabancin Najeriya idan da za ku samu dama. To, kafin mu kai ga wannan shirin bari Sarfilu ya samu mana muhimman kanin labarai. To, mun ji dai ana kan shirin jana'izar Sarki Abdullah a Saudi Arabiya. 'yan sa'o'i bayan da masarautar da 'yan mashabar sunni mai ɗimbin arziki man fetur ta ɗau matakan ganin an sami magajinsa cikin sauƙi ta wajen naɗin a madadin wato sarki salman 'yan majalisar ƙasar yemen sun ƙi amincewa da murabis inda shugaban ƙasar abdurrabu mansur hadi ya yi 'yan majalisar dai na wani taron gaggawa a yau juma'a domin magance kaiwa da kawowar siyasa a ƙasar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Yakubu Tadi, shugaban kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Filato domin rasuwar mahaifinsa. Allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu da ni da Sarfilu za mu tattara ina mu ina mu yi gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shiri na musamman domin matasa yau da gobe. wanda shi ma Julie take taimakawa wajen haɗa shi. To malamai bismillah mu dai sai mu ce ma ku masu sauraro da alheri.